باب النهي عن تدقيق القبر والبناء عليه أليس كذلك؟ babin da ke bayanin an yi hani a cimin ta kabari ko a gini ko a gini akan kabari قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يؤخر عليه Jabir dan Abdullahi Allah ya kara masa yadda yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ya hana a gina kabari a da siminti a siminti kabari a gina a gina siminti ko kuma wa an alaihi manzo Allah yayi hani a zauna kan kabari wa an alaihi kuma kar a yi gini ainihin kabarin kar a gina shi kuma kar a yi gini kuma kar a zauna kan هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد وحول السند قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا اسماعيل بن علي عن ايوب عن ابي الزبير عن جابر قال نهي ان تاتي في القبور التجسيس والتخصيص التخصيص والتجسيس بمعنى واحد قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هريرة الله يسلم يكرمك من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي لأن يجلس أحدكم على جمرة وتحرك ثيابه فتحلس إلى جلده خير له من أن يجلس على قبره فقال كيف أيام كي زونا كم وتا وتا تقول لي بس حتى تقول تفسا يا أخي مك حتى تقول لي كيف حتى تجلس إذا يا أخي مك سوي كذا كذا زونا كم قبره قال وحدثنا هو قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني أدرى وردية وحول سند قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان كلاهما عن سهيل بهذا الإسناد نحوه قال وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جابر عن بسر بن عبيد الله عن واصلة عن أبي مرصد الغنوي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kada ku zauna akan kabaruka wala tusallu ilaiha kada kuma ku sallah kuna kallon kabari ma'ana kada bar mun kabari da sallah shi kenan ko ana sallah قال وحدثنا حسن بن الربيع البجلي قال حدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد عن بكر بن عبيد الله عن ابي عن ابي ادريس القولاني عن موافلة بن الأسقي عن أبي مرثد الغنوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها باب الصلاة على الجنابة في المسجد babin da zai ya salla imam mai salla a cikin masallaci saboda wasu malamai sun ce ba za a yi sallan janaza a cikin masallaci sai waje to shine za a kawo hadisan da ke nuna cewa ya ya halatta a قال وحدثني علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم الحنبلي واللفظ الإسحاق قال علي حدثنا وقال إسحاق إسحاق أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الواحد بن حمزة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة أمر أن يمر بجنازة صالح بن أبي وقاص في المسجد nana Aisha ta ce da faru bin aka wa fadiya rasu sai ta ce a shigo a wuce da kabarin a shigo da shi cikin masallaci kusa da wajen inda suke saboda ta samu da masa sallah fa ta salli alaihi dan ta masa sallah fa ankara an-nas zalika alaiha sai mutane suka musunta yaya Aisha zaki ta shigo da kabarin a shigo da jinaza a cikin masallaci dan me aka shigo da jinaza a cikin masallaci fa qalat matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai abin da suke ganin ya saba bashar asai fa an nasu yace ne fa ankara ne ko fa ankara na ku zalika alaiha ina ma na fa ankara na ku zalika alaiha suka ce a dan ne ma'ana duk inda aka je aka dawo shari'a ita ce take sama da kowa kwarjinin ka gurgudun ka da kira mun gane ko da suka mata musu sai ta ce fa qalat sai ta ce ma asra amanu ma nasiyan nas take mamaki abin da ya sa mutane ke tsaurin mantuwa za ta yi musu gyara kenan dan me zaki ce a shigo da janazar saadu bin Abi Waqqas a cikin masallaci suna ganin bai halatta a shigo da janaza a shige da shi a cikin masallaci ba ne sai ce mamaki mutane suna saurin mantuwa tana mamaki ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء الا في المسجد. انت سهيل بيضاء اي في في ma'ana kana da hujja kenan yanzu ta kwaci kanta ne da hujja manzon Allah yayi ko ta kwaci kanta da ita ce a ita matar ma'aiki daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku je sa karfa da tsirara kana kilin da abin da yake da kira kana yi kana ganin wai isa wallahi kana tafiya ne ana ma dariya ba قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهد قال حدثنا وهيب kuma da suka mutunta mata ne ba ta ce ni matar manzon Allah dan ne ba ba yi ba mutunta nan ba sai ta kawo hujja ce manzon Allah ya ce in ka ce Allah ya ce manzon Allah ya ce ka ta kace da daga duniya Allah ya kuma ba wanda ya ce maka dan ne amma duk abin da kai riko da shi ba in ba tambarin manzon Allah kai ba kuma fadar Allah mara shi kai. ko ka shekara ɗari wani ne daga hannu ya ce maka dan ne aka samu ya akai akwai takaici sama da haka akwai kaskanci da wulakanci sama da haka قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن عبد الواحد عن عباد بن عبد الله بن الزبير يحدث عن عائشة إلى بعد الأباري عائشة أنها روايتنا عن عائشة رضي الله عنها لما توفي سعد بن أبي وقاص يا عند سعد بن أبي وقاص يا رسول أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد وتلوى تسيء أنا عائشة تسيء الشهودة a shige da a shigo da azan tsari na biwa kasu a masallaci don samu shi masu sallah zuwa shi aka ce a azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam matan manzo Allah ba ɗaya ba ke mun gane ko suka ce a shigo da shi cikin masallaci a shige da shi cikin masallaci saboda su ma su samu su sallah fa yusallina alaihi don su yi masa sallah ففعلوا fa'alu sai suka aikata sai aka shigo da kaza aka shige da shi misali a sai gidajen su nan sai me maimakon a dawo a wuce ba masallaci ko ba gaban masallaci ko da a sai a shigo da shi a masallaci za a wuce a ji musu sai masa sallah ko ai masa sallah a masallaci ko a kawo shi masa sallah mata su sallan jana'a ko za su yi me kike hujja eh fa fa'alu sai aka kawo فوقف به على حجر حجرهن يصلين عليه sai aka tsaya da shi eh, wajen kafunan su gidajen su saboda samu su masa sallah uri da bihi min babil janaiz sai aka fitar da shi da amma kofar ake ce da ita babul janaiz allazi kana ila almaqaid fa balaghahunna an sahabu at zalika sai suka samu labari ana ta hakaniya ana sai gumi ana cewa ai matan manzo Allah ya mutane sun wannan abin da ku suna ganin kun saba ba da ku kai ba dan me za a dauki janaza a sa masallaci yanzu ma ta manzo Allah me aka yi musu musu a me aka sunta musu kan shi ma janaza sallah ko an shigo da shi masallaci an shigo da shi masallaci wa qalu suka ce ma kanat al janaiz bi qalbi al masjid bace ai ba a shigar da janaza a cikin masallaci dan me a san manzo Allah za su shigar da janaza a masallaci wa'anda sai wannan musu sai laifi saboda me suna kare shari'a saboda ba sani ba fa balaga zalik aisha sai na aisha ta ji labari abinda sahabbai ke fara cewa dan me ai ba a shiga daga eh, jinaza masallaci dan me za ku je a shiga a shigo da jinaza matar manzo Allah ba ta isa ta saba shari'a ai shiru ba ba ta isa ta yi abin ake gani ba bari shari'a ai shiru sai an tambaye ta me ce hujja to wane ne kuma zai ce shi wai babu wallahi in ka kana ganin ka isa ka to ka zama ko mahaukaci kowa ko kana tafiya tsarara ko dole ko ba su abin da kake فقالت ستت ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به ما ماكي إنا ما ماكي متعني سنة جزا وعيبة أبن دبك سيبا bata ce ni ce matar manzon Allah ba ba wani ita ce shine gyara abin da nayi na yi dai tace ina mamaki mutane na gaggawa suna saurin aibata abin da ba sani ba da sun ga sai abu alaina an yi da bi janazatin fil masjid sun aibata mana cewa mun ce a shigo da janaza a masallaci wa ma salla rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ala suhail bil bayda illa fi jawfil masjid sai alhali ko manzo Allah da yamma suhail dan bayda sallallahu alaihi wa sallama sai jawfil masjid ina ma na jawfil masjid cikin masallaci قال وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا ابن ابي قديد قال اخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان عن ابي النضر عن ابي سلمه بن عبد الرحمن ان عائشه لما توفي سعد بن ابي وقاص قالت ادخلوا به المسجد حتى اصلي عليه تجد الشبه في مسلتي دم مسلا فانكر ذلك عليها في اخر اعاء بعد بني فقالت تتي والله ما رسل الله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهيل سهيل وأخيه تتي نارت إلى الله ya'yan bai za a guda bai la'u guda biyu su hailun da tsangonsa a cikin masallaci manzo Allah ya musu sallah qala muslimun su hailu bi da'din wa huwa ibn wa huwa ibn bayda ummuhu bayda wa mun gane ko na na aisha ta kwaci kanta da hujja ne ko kuwa isa da hujja ke babu ma yuqalu inda dukhulil quburi wa du'a ila ahliha babu ne ke fada in an shiga makabarta me za a fada kuma a yi kuma waɗanda ke cikin kabarin addu'a ba a je a roƙe su addu'a ba in ka shiga makabarta addu'a duk wani kafari duk wata makabarta duniyan nan ba sai darajar makabartar Madina ba al-baqiul inda aka binne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda aka binne wani da wani da wacce da wani da wani da wani da wacce ba wanda taba zuwa a kabarin ya roki mutanen kabarin dukkan su waliyan Allah ne ya roki su wal a sai dai ya musu addu'a ya ce gashi nan abin da zamu je a sunnan da manzon Allah ya sunnanta ɗan mutum ya shiga kabarta mun gane ko قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد قال يحيى قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك وهو ابن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن عائشة أنها قالت an karbo daga ra'ayta Allah ya kara mata yadda take kana rasulullahi manzon Allah ya kasance kullama kana lailatuha min rasulillahi sallallahu a daren girkinta a a cikin يخرج من آخر الليل إلى إيه karshen dare zuwa albaqi fa yaqulu sai assalamu alaikum dar qaumin mu'minina wa atakum ma tu'aduna gadan mu'ajjaluna wa inna insha Allah bikum lahiquna Allahumma ighfir li ahli baqi al-gharqad wa lam yuqim wa lam yuqim qawlahu wa atakum sai assalamu alaikum dar qaumin mu'minina suna ayin sallama kenan aminci Allah ya tabbata gare ku ku mu'minai gidan mu'minai wa atakum ma tu aduna kuma abin da aka muku alkawari ya zo muku ma'ana ai alkawari kullu nafsin zai mutu mutu mu ma muna tafi a hanya wa inna insha Allah bikum lahiquna mu ma insha Allah in Allah ya so wata rana za mu zo za a same mu anan za mu riske ku za mu zo mu ma abin ne to mutuwa tabbaci akwai shaka da cikin mutuwa sai na ma nan cewa insha Allah eh ake insha Allah insha Allah in Allah ya so ina ma nan insha Allah kuma eh dan a ah, zance mutuwa yake insha Allah mu ma za mu ma'ana mu ma za mu mutu mutuwa kuma za a ci togace a ce insha Allah insha Allah mu ta tabbata ko ba tabbata to me ba ka ce insha Allah eh للتبرك دون ها نكثير هذا تأويل بعيد ها إني فاعل ذلك غدا كي ذاك كي ذاك أنت الفاعل أما الموت أنت مفعول la budda wa an tamuta wa la tafi zalika kullu nafsin ba'iqatul maut tabarukan ko saboda a nemi albarka da kiran sunan Allah madaukakin sarki aw li tabqa mashi'atullahi hurra la yuqayyiduha shay اللهم اغفر لأهل بقيء الغرقد الله غفر كما ممتن aka dinne su البقيء قال وحدثني هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا عبد الله بن وهب wannan ita ce a jami'a mafi dumkar dum makabarta assalamu alaikum da rafa min mu'minina wa inna insha Allah bikum lahiquna yarhamillahu almutaqaddimin minna wal mutaakhirin allahumma ighfir li ahli makabara sai ka ce allahumma ighfir li ahli baki ko baqiya in kuma dan dole ne fa in kuma ina ne fa eh ina ne fa duk sai kai musu Allah gafara Allah kai musu gafara kai to in Allah ya toshe basirar ka maimakon ka roƙa musu Allah wata kila wani yana cikin tsanani ko yana cikin azaba albarkacin addu'an ka Allah ya fi sai ka je kana roƙon su yi maka addu'a to kaga ba asiri ba ba kenan zuwa ka wajen bai musu amfani komai ba sai kuma abin da ka ba zai taba yiwa ba bai yiwa ba zai taba yiwa ala قال اخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن كثير بن المطلب بن المطلب أنه سمع محمد بن قيس يقول سمعت عائشة تحدث فقالت ألا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعني أنا عائشة تشي بذاك سونا باك لا باري نيمك حديثي دجا منزل الله كما دجريني با قلنا بلى مكتي منا سوى نين زي كي ولا حديثي دجا منزل الله دجا ما تر منزل الله عائشة صديقة بنت الصديق وحول السند قال وحدثني من سمع حجاجا الاعور واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني عبد الله رجل من قريش عن محمد بن قيس ابن مخرمه ابن المطلب انه قال يوما في وترانيتي الا احدثكم عني وعن امي nana Aisha take ba zan ba ku labari ba daga manzon Allah daga gare ni shi kuma sai sai ba za ku so na ba ku labari ba daga gare ni kuma daga mahaifiyata daga mahaifiyata daga uwata قال فظننا انه يريد امه التي ولدته sai muka zaci cewa ya zai kawo sanadi ne daga mahaifiyarsa da ta haife shi kala sai ce aisha ce aisha ta gaskiya ko bai gaskiya ba ya aka yace zan ba ku labari daga mahaifiyata daga uwata daga mahaifiyata ko sai kuma yace aisha aisha ta ta haife shi to yace aisha wa ala uhaddithu nana aisha ta ce ala uhaddithukum anni wa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qulna bala qala qalat sai ta ce lamma kanat lailati allati kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam fiha indi sai ranar girki na a cikin daren da yake tare da ni ke waje na in kwalaba manzo Allah sai ya dawo mun gane ku alhaji ya dawo daga kamfani ne daga kasuwa ne daga san masallaci ne da ya dawo cikin dare gida kana shiga sai kai ne sai ka kwabe takalminka ka ka tude riganka ka jira hularka ka ajiye sai ka jawo ka bude kofa ka shiga sa nan ka jawo kofa ka rufe matan ka tana bacci ko idan ta za ku za ku hira da sai manzo Allah ya dawo gida fa rida za abu sai manzo Allah ya dauki mayafinsa ko ka ce rigarsa ko tufarsa sai ajiye a hankali wa khala'ana alaihi ya kwabe takalman sa a hankali ya ajiye kada ya motsi dan kada ya tashi ne daga bacci fa wa'ahu ma inda rijlai sai ya dauki da da mayafin nasa da takalmin sa sai ajiye su wajen kafarsa wa basata tarfa izarihi ala firaqihi sannan sai manzo Allah ya kama gefen mayafin nasa sai shimfida akan shimfidarsa fadda da sai kwanta yake shingida haka ya kwanta falam yalbas illa raisa ma danna an qadrakat manzo Allah yana kwanta ba da bata lokaci ba yana da tancewa yanzu dai na aika bacci ya dauke tana cin bacci nan da sai manzo Allah ya tashi fa akhadha rida'ahu ruwaida sai manzo Allah ya ya dau a hankali ya dauko tufarsa wanta ala ruwaida ya dau kalmin sa ya saka a hankali baya son ta ji motsi ta tashi daga bacci wa fataha al-baba wa kharaja sai bude kofar a hankali ya fita ثم أجابه رويدا سأنا يقول لك أحنك لي أنا في شكر أي موتي تتاج وجعلت درعي في رأسي واحدة مرة إذا جبيو تتي لتلا هكا هكا تتأكل يبان تتي تسع ترفي إذن تترفي تيك من تنابر وتقنعت إباري لما الله يجمع هكا تتأكل تفضل sai ta rufe fuskarta sai ta ɗauki tufar ta tashi da manzo Allah ya ma ba ya gama ya rufe kofa ta ba ita kuma sai ta tashi a hankali sai ta dauko kaimare ta ta rufe sai lallabe ta hijabi ta dauko zanin ta ta daura ko ta dauko rigar ta saka kun man talaffu ila ala isri manzo Allah ya fita ya tafi akan na aika na bacci da kuma sai ta ja da mara ta samu hanya tana bin manzo Allah a hankali a hankali hatta ja al baqi'a tace har manzo Allah ya je baqi'a fa qama ya tsaya fa aqala al qiyama sai tsawaita sai wanda ya a wajen ثم رفع يديه ثلاث مرات ثلاث مرات manzo Allah ya daga hannunsa ya ya sake daga hannunsa tace to uku manzo Allah na daga hannunsa sun man harafa fan harafa da manzo Allah ya gama musu addu'a sai ya dama ai manzo Allah ya je ita kuma da ta kusa da manzo Allah tana tsaye tana kallon abin da yake manzo Allah yana gamawa ya juyo ita ma sai ta kama hanya ta juya tana sauri tana tafiya ta riga shi zuwa gida kenan ko fan harafa fa asra'a fa asra'a ta manzo Allah yana gaggawa sai gaggawa fa harwala fa harwaltu sai su sarfa sai su sarfa fa ahdara fa ahdartu ka da gudu ma gudu eh. fa tabaqtuhu ta ce na da ma ai tana gaba ko sai sarga manzo Allah shiga gida fa dakhaltu falaita illa an tajatu fa dakhala sai ina shiga sai na kwanta ina kwanciya sai ga manzo Allah ya to ai ba shi da dabara kenan akwai tabi'a ta dan adam ba ka da yadda za ka yi in ka zo a buke duk yadda kai sai an ji numfashin ka na tashi akwai haki ko sai aka ga tana ta haki tana haki cikin kana ta so yana kwanta mana yana tana haki tana haki fa qala sai manzo Allah ce malik lafiya me faru me faru ya kuma kina kwanta gida kuma kina ta haki an taba kwanta gida aka yi haki sai dai haki an fita wani ke me faru ne ya aish ya aish munada murassal at-tafim kenan عائشة زي ما تركيني تأتي يا عائشة فاطمة زي ما تركيني تأتي يا فاطمة على حد قول الشاعر أفاطمة مالا بعد هذا التدلل وإن كنت قد أجمعت سلمي فاجمل وإن تكن قد ساءت مني خليقة لي صيامي من دمك تصلي فاطمة يتي أفاطمة أه فاطمة منادى مرقم تأتي فاطمة عائشة زي تركيني شكي عائش يا عائش يتي يا عائش ne faru ne yaya kike ta haƙi ne hashiyan rabiyatan kina ta hakika cikin yana ta kumurwa yana ta ya ne haki qalat kuntu la ta'a sai ce ah, ba komai lafiya lafiya ba komai manzo Allah ya sa in kace ba komai to me ya kawo sunan komai din akwai komai ke wani abu akwai wani abu in ba wani abu ba za a ce komai in ba rami ya kawo sunan sa ko sai ce ba komai sai manzo Allah ce la tukbirini aw la yukbiranni al-latiful khabir la yukbirani ko ki ban labari ko Allah ya ban labari kada ka ta ki faɗi abin da baro ko ko Allah yanzu yanzu malaika ji zai ban labari qalat eh. yanzu za ta iya koya wani abu in ta koya yake ko ki bani labari aw la yukhbir ko Allah ya bani labari ko ɗayan biyu ko ke faɗa shi kenan magana ta kare ko ke koye yanzu yanzu mana aika jibril kawo wahayi ai ga abin da ya faru da abin da ya faru to menene wanne ne mata sauki yanzu ta bada labarin abin da ya faru ba za ta iya koye komai ba da tana koye wani abu mala'ika jibril zai zai ce a labarin akwai wani abu an yi wani abu ba haka bane قالت قلت سنتي يا رسول الله بأبي أنت وأمي يا من الله صلى الله عليه وسلم na fance ka da mahaifina da mahaifiyata abin da ya faru shine a lokacin da kai ka ka ka za za za ka za ka za ka sai na tashi ni ma za ka za fa akhbaratu qala ta baki labarin duk abin da ya gudana sai manzo Allah ce fa atti tawadu alladhi ra'aytu amani kace duhun da nake gani gabanin na tafiya din na shekeki manzo Allah bai gane ka ba ko ko Allah bai nuna masa wannan gaibi ba ga ma zahiri ne ma ba ma gaibi bane amma Allah bai bane eh sai sa sanin gaibi mutlakan sai Allah kuma akwai bayan Allah da bayan sa da yake bai san mun gane ko qultu ce eh ni ne ni ce fala hadani fi sadri la hadatan aw ja'atni da ya ture ni akan kirjina sai da tafin hannun su aka baki da ya bugi kirjina ko ya ture ni da ke akan kirjina haka har na dan ji zafi kuma kala sannan sai manzo Allah ce ki an yahifa Allahu alaihi wa rasuluhu zato kike Allah da manzon za su zalunce za su cuce ki za su yi miki rashin adalci za su zalunce ki qalat mahama yaqtum an-nas ya'lamuhu Allah na'am abin da mutane suka koyi Allah ya sane da shi sai ta kuma garkata kanta ta ce na'am eh haka al'amari yake hala to sai manzo Allah kuma ya bata labari me ya faru yaya aka yi hale ki na fita na tafi ni kadai saboda ba cikin kungiya saboda kaza kaza kaza to sai sai abin da ya faru shine fa inna jibrila atani hina ra'aiti yace jibril ne yazo nan lokacin lokacin da ga nayi wannan na kama hanya na fita dani sai kiraye fa akhfahu minki sai ya koye kiran baya son kiji don jibril ba zai so ya shigo daki ke da kayan ki kina kwance ba fa akhfahu minki fanadani sai kiraye fa akhfahu minki sai ya koye kiran baya son kiji fa ajabtuhu sai ni ma na amsa masa kiran fa ahfaituhu miki na koyi amsa ba na son ni ma kiji tunda jibril ba ya son kiji ni ma ba zan so kiji ba akwai wata matsala ke da ana son kiji ne akan yana manzo Allah na kwanci gidan kan cinya tamam malaika kawo wahayi manzo Allah na kaza kaza manzo Allah na kwanci ba haka bane ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك jibril ba zai so ya shigo miki a gida a gida ko a daki alhari kin cire rigar kin ajiye mun gane dama duk sa'an da ka shiga gida da babbar rigar ka ba cirewa kake ba mace ta gama aikin da take ta gama abin da take ta shiga gida ta yi ne ala hadd qawlihi faji'tu wa qad nazzat bi daga sidri illa da bisatin mutafaddil kike faji sai na zo wa qad wal hal al hal nazzat li nawmi thiyaba ta kire rigan bacci rigan riguna ta manya manya riguna da buba ne a tambaje ne shi ta kire su illa li bisatin mutafaddil sai dai tufa da ake bacci da shi ita cewa shi ne ko me ne ake wata tufa ake bacci a cikin ta eh wata tufa eh shi ke na hauce wa zanantu an kadra hajji jibril ba zai so ya shigo miki kuma kin shiga daki kin kwanta kin da kayan ki ba ba ribo ne ki ba sai kuri dan barci ba to sai ni sai na zaci cewa bacci ki fakari to an uke baki sai na ki bana son na tashe ki daga bacci wa khashitu an tastahihi kuma na guji kar ki tashi ki waye ki tashi kuma ki ga ki tsuci ga kadai ta bana nan ba kowa sai sa naje a hankali ko da zan je in dawo kina bacci ki kai ki faka ki gani tare da ki ko ba za ki ga ba za ki ji kadai ta miki ko fa qala yace abinda jibril ya zai fada min sai yace inna rabbaka ya'muruka an ta'tiya ahla al-baqi'i fatastaghfir lahu malaika jibril zai ce ubangijinka yana umurtarka bil amal ba zabi aka baka ba ka fita ka je baqi'ul gharqadi ka nema masu gafara qalat daga nan ina na aisha ce kultu kaifa aqulu lahum ya rasulullahi sai aisha ce ya manzo Allah in naji makabarta me zan faɗa yaya zan yi kan su zan yi zan nemi da albarkacin su ne da alfarman su ne da jahi su ne ko zan nemi manyan manyan waliyan Allah ko bayin Allah tsoro kamin tsoro kamin Allah ne ga mahaifin inda ta kai da daraja mahaifinta sai na buƙata ya fi da daraja ko sai ya manzo Allah ima in je kabari me zan faɗa kaga da ake ya halatta yake in kin yake sai suke roki sahu waliyan Allah to gauti ya roka miki auta da roka miki Allah ba haka bane da sai manzo Allah faɗa mata haka sai in kin yake sa ga manyan manyan waliyan Allah da su sahabbai da aka jin sun yakin yakin a addinin Allah wanda ya kaza ne kaza sai ya manzo Allah in naje makabarta mai ma za kulu me zan faɗa kala sai ce kuli kice assalamu ala ahli diyari min al-mu'minina wal muslimina ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون abinda manzo Allah ya faɗa ke eh to muna tafi ai zamu zo insha ko da yake jiya na ce muna tafi kuma muka je sai muka sallake ko na ce sallan mama sallan shi sallan janaza a bayyane za a yi ko a goye inda rana ne ya za inda dare ne ya za a yi karatun karatun farko fatiha da sura za a yi bayyane ne addu'a a boye ko ya za a yi sai kuma muka sallaka wurin ba mu karanta ba sai daga bayan na ga a cikin sallaka ba mu karanta ba insha Allah za mu zo wannan bayanin mace za ta je kabari ko za ta je za ta yi ziyara kabari ko za ta yi ziyara kabari ba insha Allah ko sallah akwai sallah da ake yi haka a wata sura ta musamman haka ta fakar ku ma ta tsara nuna in so laka ne kuke قال حدثنا بكر بن بن حرب قال حدثنا محمد بن عبد الله كيف الله عن سفيان عن علقمة بن مرسل عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر يجي منذ الله كفن فينا سند يلا كرن تد يلا علما تد إن سنت تزوى مكبرتا زوى كم مكبرتا يا راسي فكان قائله يقول في رواية أبي بكر السلام على أهل الديار وفي رواية زهير السلام عليكم أهل الديار من في رواية بخير السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية ba haka bane wannan kalmomi rukan su kai ko addu'a kai masu باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه babin da na bayanin manzo Allah ya nemi izini wajen Allah madaukakin sarki ya ziyarci kabarin mahaifiyarsa Amina bint Wahab az-Zuhriya in bani Sufra قال حدثنا يحيى بن أيوب ومحمد بن عباد واللفظ ليحيى قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد يعني بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كربو دغ أبو هريرة الله كره سيداتي من ذن الله صلى الله عليه وسلم ربي فلم na ne izini wajen ubangiji na na neman ma mahaifiyata zafara bai bai izini ba wasta azantuhu an azura qabraha fa azina li na nemi izinin na ziyarci kabarinta sai ba ni izini قال حدثنا abubakar بكر بن Wasu الحرب قال حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره قال زار النبي mutane suna ta kuka su da cikin manzo zubar da hawaye ko abka man haula استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يغفر لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي da ya kuka ya kuka cewa yau na roƙi ni izini wajen Allah ne ma mata gafara ba a ban izini ba na nemi izini na ziyarce ta aka ban izini fa zuru qubura saboda haka ku ziyarci makabarta fa inna atuzakkiru almauta za ta tunu in ku kabari zai tuna muku mutuwa sai zuciyar take gace kai sallau shi haka da sake dawowa kan imani قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن المثنى واللفظ أبي بكر وابن وابن نمير قالوا حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان وهو ذرار بن مرة عن عن محارب بن بصار عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزل الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور na hana ku ziyartar makabarta fa zuruha ku ziyartar makabarta na haitu ku alkhitab muwajjah ila man ha ila sahaba min sahaba azkur wal inas aw hada alkhitab muwajjah ila azkur faqat kuntu na haitu ku da na hana ku ziyartar makabarta fa zuru ku ziyartar makabarta to halin da aka yi da maza ka da ya ta ko maza da mata Eh? maza da mata yanzu izinin da aka yi maza kada ya kai wa ko maza da mata eh? kowa da kowa ko za mu ji insha Allah wani haikukum allukum al-abahi ka salatai kuma da na ana ko in an sai layya kada kowa ya aje naman sa a cikin firiji har sama da kwana uku sai ka aje abin da ka kwana uku ya sama da kwana uku sai ka cire ka bayar amma za a aje abin naman layya har sai wata kai wata biyu ai ba za ka raba musu wani ne sai a sa cikin firiji ana cirewa ana abinci kullu kuma layya kuma ya zo ya kasma layya ke nan makan da ke nan ya ja manzo Allah ya hana shi duk wanda ya layya kada a yi aje naman layya sama da kwana uku a ci kwana uku in ka san abin da zaka ci kwana uku zaka ci sauran sai sauran sai ka dauka kai ne sai ka bayar sadaka ka bayar kyauta dama naman lalle haka ake ka cire abin da zaka ci a gida ka cire wanda zaka bada sadaka ka cire wanda zaka bayar kyauta naman lalle arba shi nawa kenan uku ko ka fa amsiku ma badalakum da na ana ku sama da kwana uku amma yanzu za ku yi ajewa ko wata biyu ne fa amsiku ma badalakum riji gwargwadon abin da ya bayyana abin da za ku yi ajiyewa mun gane ku ina ko firiji mai karfi a wuta wannan sai a faɗa saudiya in najeriya ne kasashen firiji masu yi rubi an ɗauke da ke wala haytukum anin nabizi illa fi tiqa'i da kuma na hana ku tsima da dino ko unabi sai cikin abubuwan da tiqa abinda aka ce ku yi tsimi a ciki ai amma in fakirabu fil asfiyati kullaha duk abinda aka saka nabizi a ciki za ku yi ta sai da ku ne ta abu tsaya. wala tashrabu muskiran kar a sha abin da yake sa mai giya ne قال ابن نمير في روايته عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن زبيد اليماني عن محارب بن جسار عن ابن بريدة أراه عن أبيه الشك من أبي خيثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحول السند قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا قبيصة بن عقبة عن سفيان عن علقمة بن مرقد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحول السند قال وحدثنا ابن أبي عمر ومحمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخراساني قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم بمعنى حديث أبي سنان wa'annan hadisai da muka karanta ga bayanin da malam yayi za mu gani mata za su ziyarci kabari ko ko yaya malamai suka ce ko ya aka faɗa babu tarki salati ala al-qatil nafsihi kuran ba hadisi daya ce babin da yazo na limamin gari ne ma babban malami ne daraja babban liman ba zai ma wanda kake kansa ba zai masa sallah ba sai a nemi wani limamin unguwa ko limamin kai ko ne karamin ko almajirai sai su masa sallah saboda a tsananta ta gobe kuma karwa ya kai kansa قال حدثنا عون بن سلام الكوفي قال أخبرنا زهير عن سماك عن جابر بن سمرة قال هي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقف ولم يصل عليه أنك أول مسلم ليك تكرت دا أجاكو باتري رودي كون نيني وتقضي ثم زال الله كيما تصلى ثم زال الله كيما تصلى في كان اللي ألت أعرف صلى بكنا إيه ya halatta ko bai halatta ba ya halatta manzo Allah ne bai yi ba kamar yadda da in aka kawo wanda akwai baki da kansa manzo Allah baya masa sallah sai ke sallu ala sahibikum saboda ya tsananta a raina cin baki da gargar haka kuma manzo Allah ya tsananta saboda gobe kuma kar wani ya tafi kansa hmm. Hmm. Hmm. Eh. zai eh, dawoma na yi haka aina a ina zai dawoma a duniya ko lahira a lahira ai kuma yana da iyaka za a gama ahlul janna da shiga aljanna a yayin wata su sauka ba kike nan ba in mutum ya shiga wuta to zai sai a cikin wuta ila musulmi ne ko kafiri ne an musulmi ne iya zaman cikin wuta mana da adadi musulmi baya dawoma a cikin wuta laifin da ya ne zai masa azaba ga laifin da ya amma karfi zai dawo ina zai dawo aljanna kafiri shine zai dawoma a cikin wuta babu aina ya kuma imamu min al-majid salati alayhi babu da muka karanta cewa mutum zai mamaci sallah ina zai tsaya namiji ne zai tsaya wajen kasa majid tsakiyar babu rukubil musalli ala janazati idan sarafa babin da ke bayanin cewa in mutum aka yi sallah aka kai makabarta aka binne shi in za a dawo mutum zai iya hawa bar hawa babun fil lahari wa nasb al ladini ala al mayyit babin da ke bayanin kabari aka ga biyu akwai shakku akwai lahadi da kuma a tubali a saka babu ja'al al qatifati fil qabr da za a da za a binne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da aka shirye da sai da aka saka barbu a ciki kuma ya fi nan aka binne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za mu ji yi haka babu al'amri bi magana da cewa duk kabarin da aka daga manzo Allah ce a ruga shi ya zama daidai da aka kasa. annayu an tasfis al-qubur ai hani a gina kabari da sirinki ko ai gini a kabari ko a zauna a kabari annayu an al-junus an al-qabri as-salatu ala al fil masjid ya halatta ai ai Muhammad sallallahu a cikin masallaci to wa'annan babu san sune za a kawo abinda malamai suka faɗa game da wa'annan malamai insha Allah قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النفساء وقام وسطها huwa fi iskani sini wa fi isbatu salati ala nufasa yace ya tabbatar da mace ta mutu a cikin nifasi za a yi mata sallah duk da an ce mace ta mutu cikin nifasi ta samu shahada to shahada din nan bai hana a yi mata sallah za a yi mata sallah wa anna sunnata an yaqifa imamu inda ajizatil maita sunna kuma za a yi sallah sai a tsaya tsakiyar قوله أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس مقرورا فركبه أم كاو منذ الله دا أكا بن ممسي دا أكا إما تصلى أكا جعل بن إيشي دا أكا منذ الله دوشي أكا با سر بي باقي كده با لكومي با رسي منذ الله يحوه يتي في قوله فركبه هنا انصرف من جنازة ابن الجهداء في منذ الله يحوه دوشي دا أكا جما جنازة ابن الجهداء yin ibadatu rukuni fi rufi ala janaza yace in za a dawo daga bayan an binne mamaci ya halatta a hau a bar hawa wa inna ma yukrahu rukuni fi sahabi ma aka ce inda aka karhata shi ne in za a je makabarta a je a kar ba za a hau a bar hawa ba to makabarta na da nisa ba sai a hau ko wa ibn dahdahi bin فيه جواب مثل الجماعة مع كبيرهم الراكب ita wannan hadisi na nuna cewa ya halatta jama'a suna tafiya babban su shugaban su malamin su ko sarki ko shi iya hau yana a su suna tafiya wa annahu la karahata fihi fi haqqihi aka ce babu karhanci a cikin haka wala fi haqqihi shi wanda ya hau abar hawar da su dake tafiya suna raka masa da su duk babu laifi a ciki idza lam yakun fihi masala sai dai in akwai barna a ciki waɗanda ke cikin za a musu azaba za a wahal da su ko za a samu girman kai ko za a samu kaskanci da wulakanci وإنما كره ذلك كره ذلك إذا حصل فيه انتهاك للتابعين أو خيف إعجاب ونحوه ونحوه في حق التابع أو نحو ذلك من المظاهر قوله فأقله رجل فركبه معناه أمسكه له وحبسه معناه أقول حالك سوى وني ركي دوكي وني ركي أبن حالي أتاري مسلم يحوق في دباب لكي أسنوه وفي إبهار ذلك وأنه لا بأس بخدمة التابع مجموعه برضاه ليس باب ليس تابعي الماجري هو مريدي هو مواني دوغري هو لين يمس جبان تخدمة إن يرد إذن الكرس جبان يباك إذني كيف مكذب آك يباك كرس يباك حلا ذاك يا حلا بلا قوله فجعل يتوقف به أي توسم قوله كم من عرق معلق الألف kam min izqin mu'allakin fi janna li abi dahda yace ma'anarsa qawluhu qalu suka ce sababuhu sababin da yasa manzon Allah ya ce abu yana da bishiyar dabino ko reshen dabino a cikin aljanna أن يتيما خاتم أبا لبابة في نخلته wani maraya ولمرايا ya ku isu kai da yayya shi da abu shi da abu lubaba akan gonar dabino fi na halatin akan bishiyar dabino فبكى الغلام سيار يكوكا مراي يكوكا فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أعطني إياها ولك بها إذن في الجنة زي ما قال لك كيف باشي من كان الله زي باسا يصير دبين الجنة فقال لا ليس آآ mu ban da duniya ba abin da ke gaban mu dukiya ko ne muke so mulki muke so zan ji aljanna ba ce ha manzo Allah ce ba ji Allah zai baka aljanna yace a'a فسمع ذلك أبو الجحداء في أبو الجحداء يجي من زال في كي فذاك من ألا في بطن الجنة فاشتراها سيجي ولن سبيلا min abi lubaba abu lubaba ba dan kudi yake so mulki yake so ko a ko a rayu dukiya yake so ba abin da ke gaban su sai dukiya sai mulki kawai mun gane ko isa sa manzo Allah ce sa'isa abdul ta isa abdul dirhami sa'isa abdul khamila sa'isa abdul khamisa sa'isa wal dakata wa idza shi kafalat taqa manzo Allah ce inna Allah yubghidu aw yabghadu kull ja'zariyin jawazin fa khadim fil atwar جيفة في الليل حمار بالنهار عالم بأمور الدنيا جاهل بأمور الآخرة والله تالله متى جماعة وأبنك mulki tara kuɗi an samu mulkin mu ana son mulki an tara kuɗin kuma an rasa yaya za a yi a kasa samun kwanciyar abu darda da ya ji manzo Allah ce ka bar mata mana dukiyar da dino Allah zai baka na aljanna yace a'a sai zai ce shi da ai kudi kike ci sayar min nawa ka sayar min zan sayar kudi yace na sayar maka garbi kudi sa ajiye ko ya kai banki ko ya aika da sanin ba haka bane shi kuma sai ya dauke ya zo yace ya manzo Allah wannan da dino in na ba wannan marayan Allah zai bani aljanna فاشتراها للأبيل بابا في حديقة له ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا أوتي قولنسا باكي قيا فسوكا قولنسا يسي بيشي قولن دبين وقايا ممشي دبين وقايا ثم الإسلام الجنة ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم سيدو السلام الله صلى الله عليه وسلم علي بها إذكل إن أعطيتها اليتيم in na ɗauki wannan abin na ba marayan Allah zai bani aljanna qala na'am sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce eh فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من عزق معلق في الجنة لأبي الدحداء ايه اوكا يا بايا زي ما قال لك ان كندا في الجنة ما نادي كارا كنسي وعلى الجنة قوله الحدوني لا أدن sahabi da yake da a cikin da Abbas ba za a yi ba babu wani sahabi da yake da kafara eh? to sai a ce ne المنطق يسمى بس كبرني يسمى ne daga jikin birnin kamar su ai suna da hukunci a hannu suna da hukunci a hannun su hukunci ko a hannu ko ko a littafi قال قاضي إياه رضي الله عنه ذكر مسلم إيه إمام مسلم يا أم بس يند أكرم الله وانك أما بيضان بس أي صلى الله عليه وسلم ya ce ai masa wanka ai masa kaza an je an binne to daga wankan sai dinne ya ba sai sallah ba ai masa sallah bane ko ai masa sallah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wafati aka masa wanka ai masa sallah ko ba ai masa sallah ba ai masa sallah ko ba ai masa sallah ba ya bangaren can ba jawabi an yi masa رضي الله عنه تفسير النبي صلى الله عليه وسلم wa ولم يذكر dukkan wa salatu alai yake ya faɗi yadda aka yi manzo Allah da kafin amma bai ba mace yadda aka yi manzo Allah wanka ko aka din aka yi sallah ba wa la khilafa annahu usila yake babu sabani cewa an yi manzo Allah wanka ko har muka bayyana yadda aka yi manzo Allah wanka ko wa khilafa hasli alaihi sai malamai suka kare juna ilimi shin an yi ma manzo Allah sallah to ka binne shi ko ba a yi masa ba fa qila lam yusalli alaihi ahadun aslan wa yasafi ba ma manzo Allah sallah ba haka aka aike aka jara binne wa inna rakana an-nas yadkhuluna yad'una wa هؤلاء في إلا قوانا جاني يأدعى سألنا يشجع يأدعى wa inna ma kana nasu yadkhuluna arsalan suna shiga ne daban suna shiga ne wannan shi ne shi su ko yad'una ina ma na yad'una suna addu'a ko suna neman addu'a suna addu'a wayan sare suna sai in yi addu'a sai duniya wa'anda suka ce bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka kare juna ilimi suka sabani tsakanin su me ya hana ayi Allah sallallahu alaihi wasallam واختلف واختلف هؤلاء في عند ذلك وين كنت ما اي مسا صلى كما ذا بيان da aka masa وين كنت ba yi ba sai suka ce sai suka bada jawabi sai suka ce faqila li fadilatihi وهو غني عن الصلاة عليه وهذا ينكسر بكفره suka ce saboda manzon Allah fadalan manzon Allah ya ci ai masa sallah sai Allah suka ce a wannan hujjar ba za ka samu shiga ba dalili annabi Allah na da daraja amma aka masa wanka tunda ai masa wanka wannan hujja ta ko a hankali ba za ta shiga ba ko wa qila bal li'annahu lam yakun hunaka imamun suka ce awai suka ce a a abin da yasa ba ai masa sallah ba ai lokacin babu wani imami ba shi gaban da zai shiga ba ai masa sallah wa hadha ghalat yake ce wannan kuskure ne fa inna imamatal fara'id lam tata'attal da nan limami ba akwai sayyidina abubakar ba ba na jin sallar ba hana da man kafin manzo Allah barniya ba yake muhu abubakar ne fa yusalli bin nas ba dun ya hana abubakar kuma kafin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da aka da khalifa sai da aka zabi abubakar suka ce wannan hujja kuma a hamsa ba za ta shiga ba wali anna bai'ata abi bakr kana qabla dafnihi wa kana imam an-nas qabla dafni kuma kafin abin da manzo Allah sayyidina abubakar shine shugaba والصحيح الذي عليه الجمهور ce zance mafi inganci wanda jumhurin malamai suka tafi akai shine annahum sallu alaihi qurada ai ma manzo Allah sala amma daya daya wa'annan su shiga wannan ya salla da kafi wannan ya salla idan ba ai jam'i ba amma ai masa salla فكان يدخل فوج يصلون قرادا ثم يخرجون ثم يدخل فوج اخر فيصلون كذلك wannan su shiga sunan manzon Allah sallallahu alaihi suka shiga kuma ba jami'i za wannan yana ka tafi wannan yana ka tafi wannan yana ka tafi sai da suka gama kuma dakhalat an-nisa'u ba'da ar-rijali sa'an kuma mata suka shiga wannan suka yi sallah wannan suka yi sallah mata suka gama sai kuma yara suka shiga wannan suka sallah wannan suka sallah wannan suka sallah wa inna akharu dakhalahu sallallahu alaihi wasallam yato ya suka ce me yasa aka jinkirta dinne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ranar tijeni ila lailatul arbi'a awakhir nahari kullu sa'a nisa daga ranar da da ya rasu ba abin da kuma sai lailatul arba'a ranar talata karshen rana bi amril bai'a sai sai lil istighal bi amril bai'a yake sun shagada ne saboda ana son an a kafin abin da manzo Allah sallallahu alaihi a saman ma al'umma jagora shugaba ta kunna saboda in an je wajen binnewa in an je wajen kaza in sami samu sabani hukumar hakimi yarfa'ul khilaf ليكون لهم إمام يرجعون إلى قوله إن اختلفوا في شيء من أمور تجديده ودخله تقول أسامو شغبا ليماني إن أتى سامو صعباني وجن إما منذ الله إفافة وجن منذ الله كذا وجن بك منذ الله إن أتى سامو صعباني أعتقد الإيماني سيدنا بكر يفعل تشيل رأي أيدي وينقادون لأمره لئلا يؤدي إلى النزاع واختلاف الكلمة تقول كرأزو بعض ذابي الإيماني با إن أتى نزاع بنا منذ الله صلى الله عليه وسلم كان غني مصطفى صادق إن أتى نزاع بنا ونسي آآ ونسي آآ ونسي آآ ونسي آآ ونسي آآ ونسي آآ ونسي آآ ونسي آآ to ana son ne shugaba ɗaya a wajen sai a jama'a ga yadda za a yi kuma dole a saurare shi in ba ka ba za a zama lafiya mun gane ko wa kana hadha ahammu umuri wallahu ta'ala ai manzo Allah sallah ko bai masa ba ai masa jami'i ko kowa yayi nasa ne kowa yayi nasa da manzo Allah yake kwance suka shiga suna roƙon manzo Allah ne ko addu'a sai masa addu'a sai masa in ko ya zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallah akai masa masa addu'a to ban ga wani mamaci da za a je a ce yana kwance cikin kabarin sa a ce ana roƙon sai roƙon maka Allah ko je maka wutan kata fa inna hadha shirkul akbar قوله يأمر بالتسوية من ذا الله من ذا الله إن أكتلك أدهي أكتلك وفي رواية ولا قبرا مشرفا إلا سويته وفي رواية دون كبر إذا أتأذى كيف كدي تاشر كذا في أن السنة أن القبر لا يطوى على الأرض ربطا كثيرا في سنة قبر بلا أتأذى كذا ما يجي ما تبني أتزوم كتاكيك يا وداتا ولا يسلم بل يرفع له شبر ويقطع يتي شيء أدي ذاك بقول شبري لا رورا فذا بري جرما أغاني واني قوة وهذا مذهب الشافعي ومن وافقه ونقل القاضي اياب عن اكثر العلماء ان الافضل عندهم تسمينها وهو مذهب مالك يتي القاضي اياب يا رويت مذهب الامام مالك يتي زاع السلام زاع متى تسمين هناك بني اكل وكسر مكو اداي تاش اكتا زاع دان زبا كسر كان تاش كما كي دغا كان كما يدا اكي ابا كبرتا ما تare da an daga ko aiki akai an shafa musulunci قوله أن لا تدع تمثالا إلا بمصره فيه أمر بكثير في ذات الأرواح eh ba saboda mai alaman mai alaman mai a gane ne ka gane ɗanka ne ko matarka ko mijin cikin zai ke masa addu'a aka ce in kashi da yin dukkan su kake masa addu'a assalamu alaikum dara qaumin min almu'minina na ya assalamu alaikum wa alaikum kana shiga dukkan su baki dai za ka yi addu'a albarka shi ne albarkacin sa da kaje kai addu'a don su shiga cikin saboda shi shi ma zai ga albarkacin wani shi ma zo dan mutum ba sai masu duka mace ta tsaya addu'a mun gane ko mm eh a abin da mutane ke ba za ka ce ina amfani ana karanta mu Allah ya ce aika za aika za aika za in ka shiga mutum ba za ku sai da tarihi ake ganewa amma ce za a sa alama za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza abin da mutane ke ba zai zama hujja ba in ya zama hujja to shi kenan sai a daina karatu a dan ba gashi nan kullum ana yi ba ilimi kenan ba sai a dauka in aka ce ga abin da manzo Allah ya ce ga abin da manzo Allah ya ce to cikin abubuwan da manzo Allah ya ce inna akwai abu abin akwai annasosin da ke nuna cewa abin da ake haramun ne ba za a yi ba akwai annasosin da ke cewa an hana yi amma ba haramun bane to kai ma kai ke maka hakuri sai tunda ransu na so kuma yi dole sai ka hakuri da su kuma kai hakuri da kai amma malam to ana yi kaza to ana yi kaza to sai ne ya za a yi kenan me ba a yi a duniyar nan wa ya ce ma shekara kare ana ake yi eh ba eh, ga Najeriya duk banda zamfara da karo da sauran garayi an kana shari'a ba a yi ya za a yi tunda da yawa ba sa yi kai a da jara'a? duk da ba sa yi ba ga zamfara da karo suna yi da suna da jigawa da lai da lai suna yi ba eh ba a yi jara'a? ya ba a yi ya ba a yi ina ma ba a yi ba a samu da zai bulala ba sai ga mutane bulala don ana so a yi shari'a mana don ana so a yi shari'a ba a sai a kama ba a samu da zai bulala ba sai ga kama mutane masa bulala don a ce a yi shari'a eh an kama hana eh hmm. wa ya gina masallaci a cikin makabarta ma'ana in ana magana ga abinda manzo Allah ya ba za a ɗauki aikin wani a kafa hujja abinda manzo Allah ya ne ake kafa hujja mun gane eh amma to malam da ake yi kaza da ake kaza shi shikenan komai da ake yi kaza da ake kaza to ne ya ina mana ilimin kuma eh. mhm. wannan ne wata addu'a السلام عليكم بارك الله فيكم بعد ذلك الاوان كده يبقى كده هذا الضرب الدقه قبل ما كان يبقى كل شيء حتى العدد اللي هو الضياء لما قلنا انا عايز اتكلم على السلام عليكم بارك الله المؤمنين وانا ان شاء الله باذن الله لاحقنا والحمد لله متقدمين من هنا ومتاخرين اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم انت كنا في كتابه كتابه انت في هذا الفيلم انت انا حضر حد شيء فينا يقول الله قد بعد هذا الشيء فينا في جابر كامل دقه بالنسبه لك نعم ايه فينا يا الله جابر كامل mun gane ku eh abinda ake so kada bid'a kai sunna sunna kai tawa da duk makabarta an yi miliyan bid'a ko an tayi miliyan ba za ka amfana musu komai ba kai ba za ka amfana musu komai ba hmm. وفي هذا العيد في الحديث دليل لاستحباب زيارة القبور والسلام على آلها والدعاء له والترحم عليه قوله يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيه فضيلة دعاء آخر الليل وفضيلة زيارة القبور زيارة قبور البقيع قوله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم دار قوم مؤمنين قال القصادي وغيره فيه أن السلام على الأموات والأحياء سواء في تقديم السلام على عليكم sai ce to yanzu za a iya kafa hujja da wannan hadisin cewa mata za su ziyarci kabari kenan ko ba za iya ba wa fihi dalilun liman jawwaza lin nisa'i ziyarat al-qubur yace akwai cikin wannan hadisi akwai dalilin da waɗanda suka halatta ma mata ziyartar makabarta suna da hujja a ciki wa fihi khilafun lil ulama yace malamai sun kari juna ilimi sun zai mazhabi guda uku wa ya salatu awjuh li ashabina ahaduha tahrimuha alayhinna li hadithi la'ana Allah dawarat al qubur magana ta farko aka ce haramun ne madabiyar kabari ke ce hujjar ku ga ce Allah ce la'ana Allah dawarat al qubur ina ma'ana la'ana Allah ma inda kuma ta yawaita ba ya halatta ko bai halatta ba wasani yukrahu magana ta biyu aka ce makruhi ne wasalis magana ta uku yubahu ya halatta wa yutadallu lahu bi hadha alhadith wa bi hadithi كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ويجاب عن هذا بأن نهيتكم ضمير ذكور فلا يدخل فيه النساء على المذاهب الصحيح المختار قوله استعظمت ربي أن أن أستغفر لأمي فلم يأذني واستعظمته أن أزور قبرها فأذن لي قال القاضي إياب رحمه الله سبب زيارته صلى الله عليه وسلم قبرها أن قبرها أنه قصد قوة الموعظة والذكرى بمشاهدة قبرها ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت <clears throat> قالوا حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه الى اخر الحديث زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر امه فبكى وابكى من حوله فقال استاذنت ربي في ان استغفر لها ولم ياذن لي واستاذنته في ان ازور قبرها فاذن لي فزوروا القبور فانها تذكركم الموت هذا الحديث وجد في روايه ابي الالاء ابن مهان ابن مهانه لاهل المغرب هذا كلام في الروايات suka ce malamai sun ce duk musulmi in ya mutu za a yi masa sallah wa a ya kashe kansa ko ai yayi haddi ne na zina aka kashe shi ko da mutum ne aka to sai dai suka ce wa'annan abubuwa in mutum ya samu kansa a ciki liman musulmi ba kike masa sallah ba sai a kawo wani ko wayansu almajirai ko garda sai su masa sallah saboda kowa ya ga haka sai kaga yana da kan sai ya ci mun gane ko kitabu zakat littafin zakka eh. Eh. in kuka samu ko da kai da matarsa a wannan wani hali ka je ka je makaranta ka da ta ji da a wani hali eh eh, eh. laifin mai ke cikin da ne mai kare cikin da kansa ne mai kare cikin da kansa mai hada da kada laifi ne hada da kada laifi kama suna da suke eh sai ka yafe masa sai ka ce jiki Allah ya farka sai ka ce Allah shirye sai ya za ka yi mata sai ka ce ki faɗa min gaskiya dan sai ya gaskiya kana tare da matar ka Allah tuna mata asiri eh kana tare da matar ka Allah tuna mata asiri a ai duk duk wanda ka kin ma musulmi ba a tuna mata asiri misali zina ne hukuncin zina a shari'a haram in ga mutum yayi ka rufa masa asiri yana maka yana dole ka kuma ka yafe yanzu ka zo lokacin da za ka yafe ba malam ba ka lokacin da za ka zo ka yafe ka yafe ka kara yafe ai yanzu kake da iko ce ba kake da ni iko yakewa lokacin da ita ma take da iko ai rada ki za ka yi hasiri wa'annan takura da ake takurawa ko kiranci da alƙur'ani ba ki taba yin kaza ba ko ba ki kaza ba wa ki da samu ba ne ki da samu dalili wanda ya zai li'ani shi da matarsa ai kana zargin da wannan li'ani ke nan li'ani magana li'ani in ba kawo da in ba kawo in ba kawo ke zuwa sai a tsaye su ta kai ma'azu dan kai li'ani suka ga matar ya kiya kowa yayi karshe sai manzo Allah ya ce Allah ya sani ya da ɗayan dayan yayi dai har min ta idan wanda zai tuba tunda wannan yayi rantsuwa wannan ta yi rantsuwa ya ce ta faɗa ya hakujerar naki ta hakujerar naki ya yi li'a ta yi ba an gama ba kuma lallai ba zai yi sudu cikin da gaskiya ba ɗaya kenan sai manzo Allah ya Allah ya sani cewa ta yau ya yi sudu hal min ta'ibi akwai wanda zai tuba a ciki manzo Allah cewa akwai wanda zai tuba a ciki shi kenan ya ba da dama kenan ba in ta tuba ta tona filin ta in ya tuba ya tona filin ko to in haka fitar da manzo Allah kika je gida ko ka je gida fa sai kai ne sai ka kuma manzo Allah ka kura ma matarka ki rantsuwa ga alqur'ani ki ran alwala ki dafa alqur'ani ba ki taba yin kaza ba ba taba yin kaza Allah ya rufa maka asiri baka gani in kai ba gani ba ma Allah ya zaka ki tabbatar da ma'ani kai ka takura mata kai ka cikin rayuwar ba ka kura mata haba lokacin da hadis sun isa sai kamari a cikin madina hankalin kowa ya tashi hankalin manzo Allah ya tashi hankalin zanna baka ya tashi hankalin nan na'ai ya tashi hankalin ma ya da duk mutane sai munafikai suke murna sai manzo Allah yake wannan aiki in kunti almamtu shay'an sai sai ne ki tuba ki in kin ki ki tuba ki tuba Allah ko ba yadda za a yi mata ta annabi har ba san annabi lutu da aka ce ta zalunce ba ki da ba ba da annabi manzo Allah ma ta ce ka'ida ce ta rayuwa in baka bi ta za ka sha wahala shi kan sai zo yana yana yana saka maka abu yana saka maka abu yo kai tsakanin ka Allah an zo ta sa da dawo gida ta tsare ka kai maka yana tsawa da kaje ka tabbata baka kalli mace ba baka yi dira da mace ba ba za zo da lafiya ba za ka zama lafiya ba ko kai za ka yi zuwa akan haka za ka yi zuwa akan haka za ya rantsuwa ya kai yi sai babu takura duk abin da bai fito fili ya bayyana maka ba duk abin da kanka ya ka haka duk asirin da Allah ya faɗa zaka bayyana in kaje zaka tona kiri kana sai Allah ya eh baka da tabbas shedan ne zai rena ta inji zaka ai tayi kaza me yuwa tayi kaza ai alama ce tayi kaza ai alama ce kenan ya kai ka ya baro sai ka rabu ita kuma ka cikin da ita kana ai malam da rubuta takardar ba ta gani ba nake da ta ba shi zai halatta a cikin dare ne a cikin ba cikin ne lokacin bai san abin da ke ciki ba ai cikin haila ba ta wasu sun ce in kai fushi ba a ce eh shi ai ma da dariya ba a Allah ya ba ka amince da ita ne ka aure ka ba al'amarin ba sai ran Allah ya bayyana abu shi fili da suke hukunci amma abin da ba gani ba zato zato zato ita ma ta dauki zato zato shi kenan wata kila da yake office ba da ma dauke aiki ba mace za ta je office za ta yi aiki kila za ta zo za ta zo birin gizai haka ya za ta ta je wani aiki sai sai ne sai sai kwalliya ta yi ne ta ne ta ne ne za ta burinka za ta burinka ga office ku dai kuna ga kuna fita to kai ma duk sa'an da ta dawo ka dawo garan sai Allah da kalle ta baka ji dadin kallon ba garan sai da Allah baka kalle ta ba da ruwa da kai za ka ba lafiya har kuma zama lafiya yar mutunci ce kaje ka aure ta kare al'amarin ka sai ran da al'amarin ya bayyana kai ma dan mutunci ne sai ka ta aure ka kowa sai a zauna lafiya mun gane ko ana yin to wannan ya tambaya aka ce mishi ana yi ana yi ba ruwan mu da ana yi ina yi kana yi ana yi ina yi a yan mai kuma to shi kenan sai a daina karatu kenan a tsasa ana yi ba ka bane ana yi ana yi ai ba ana yi addini ana yi abinda aka yi sai yana da hujja daga addini shine ya zama addini amma ana yi ana yi shine ne ne. ana yi ba hujja ba ana yi ba hujja eh janazan sa eh. Eh. Hmm. to kai ma ka ce ta yiwu sai ka samu mana tabbas ko hmm. Hmm. saboda me ka sani da aka kawo mai yiwa in sun za a fita da shi waje ne a je masallah ai ba za su iya tafiya ba sai ka ce a shigo da shi cikin masallaci in za a yi kuma za su samu kudi me zai hana haka a inda suke eh inda suke suna bayan liman ko da jama'a sun ce mutlaka mutum na gaban liman ma zai iya sallah ya danganci inda dakunan su yake da inda masallaci yake da dakunan suna da ne cikin masallaci a gidajen eh sai liman zai bi su liman zai bi ko za su bi liman su za su bi liman in ma sun yi masa sun kadai ba ga kace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mun suka shiga sai sallah su zama ba ta ce sai sallah da zama ha eh. ba na jin abin da kake faɗa eh. ina jin ka eh wani ka ce haramun wani makaruhi wani ka ce ya kai ne kai ne eh ya halatta makulun da mafi inganci ya halatta ya halatta mace ta ziyarci ta saboda ita ma ya mata gargadi ko eh ai sai sa da aka ce wanda suka haramta wai saboda Allah zawaratul qubur zawaratu kinan za jabu da'ira ce kasir da ba haka bane wanda kace wannan lafazin ma baya nuna cewa ya haram mun ga ku karjiya ga ke zance mafi inganci za ka iya ziyar ka ga na aida za ka ya ma za a kulu mana in na na shige da na shige makabarta ni zan faɗa tunda an nuna mata addu'a da za ta yi ma mamata Mata a ke ba gida take musu koko sai ta wuce ta je kabari kana da gida sai assalamu alaikum da ni ne sai ta je ina ya halatta kenan ko bai halatta ya eh eh hmm. hmm amma ka yi da sallah ana ita da sallah dauka yi dauke shi za a yi tawaga kuma sai a idan su raka shi zai samu kirati daya zai su raka zai samu kirati daya ko wanda suka yi sallah suka biya kuma samu kirati daya wanda ya sallah suka raka suka ji har abin ne su samu kirati biyu in suna kwaɗayin su yi sallah zai zo da wuri ko shi kenan كتاب الزكاة كتاب الزكاة ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة جرامين كده biyu ashirin sauran minti nawa minti goma sha Eh ba, ya? Eh, addu'a yake yi. Haka sai ya ɗaga hannu, ya ake ɗaga hannu. Eh, haka sai ya daga hannu ake daga hannu ah, ya addu'a ah, ya gama bala'i aka yi wa ya sake ya sake ya sake uku shi ne abin mamaki manzo Allah sai da ya aka ka sake mafi aka tace ya daga hannu to uku shi ne mubaraka a yau da raba mabata da haka bane ah, sai kuma eh? ana kewaye ne ma'ana eh, makabarta wai halatta a kewaye makabarta ya halatta saboda kar wani abu ya shiga ciki a kewaye a gine a yi kofa an kare eh inda ba a kewaye din ba ga rashin imani ya sa mutane yanzu ne suna gini da ta fulo suna gini ba eh eh eh a asali ne aka ce kar ayi amma zuwa sun za a daga abin ya sama ko ko yana shafi da kasa to sai a eh eh malama na Allah ya kansa ya gafarta masa Allah ya sa ya huta wani bawan Allah kuma da karam ki kafin shi nan jiya Allah ya haza ki wata kasara mun asiri sake na dukiya Allah mai Allah mai lamar sa da Allah ya sanar da Allah ya kiyaye gaba jama'a musulmi duk Allah ya kiyaye mu duk masifar da ta mu Allah ya imana ya Allah ya sarki Najeriya ta hau surati Allah ka sauke mu lafiya wannan surati ta Allah ka sauke mu lafiya Allah ya mana zabi kyakkyawan zabi Allah ya sarki ka ba mu damana mai albarka wannan zabi ma Allah ka ba mu damanan zabi mai albarka abin da yake faruwa ne ba a son son zuciya ba a cikin sha'anin rayuwa haka a cikin sha'anin addinin musulmi mun gane ko ba a son son zuciya duk inda ka kai da son mutum abinda ake so shine wane ne ya fi cancanta wane ne ya fi cancanta ka zabe ke zama shugabanka kai aka bar ma zaɓi da kanka ka zaɓi wanda kake so ko ni aka bar ma kai na zaɓi wanda nake so ko ita ko su ko menene ma'ana shari'a ba ta da abinda ta bada a wannan bangaren sai mu mu zaɓi wanda muke so farko abin da kamata abin da ya wajaba akan musulmai sun su bar mutane su fahimta shine ana hura kunnen ɗan kirista ana cewa za a yi a shari'a za a su addini su duk tarihin Najeriya Sardauna yana da kishin musulunci ayyar mulkin ya hana kiristanci fama ne ya hana mutala ya hana Buhari ya hana baban gida ya hana ya wane ya hana Jin Abdulsalam ya hana Shagari ya hana ba wanda ya taba yin mulki yace zai hana kiristanci wannan ba wannan ana zigawa a kidan da hankalin mutane a yi da mun gane ko babu wani shugaba shi shugabannin musulmai kina kan sardauna tafawa balewa har aka zo kan wane ne da wane ne har aka dukkan su baki daya ba wanda ya taba niyyar cewa zai hana kiristanci ya sa wannan karya yake to sai zo kai kuma amana tsakaninka da Allah yaya ya kamata kai zabe a tana da magana kan yaya za ka yi zabe ko ko a'a san zuciyarka ne shari'a ta nuna ma wace kamata wanda ya kamata ka zaba ko bata faɗa ba addinin musulunci ya nuna ma wa ya kamata ka zaba ko bai faɗa ba sai Allah mara sarki sai Inna innal insana khuliqa haluwa wanda zaka zaba din nan wanda ya halice kai sai ma ga yadda yake ina innal insana khuliqa haluwa Allah madaukin sarki ce lallai tabbas jaji, mutum da kake gani din nan an halice shi na da sifa ta hala sifa ce ta hala me kake sifatul hala sai ta me idza massahu sharru jazu'an wa idza massahu sharru manu'a dan adam in bai ci zabe ba ya ce kar a zauna lafiya za a yi fitina za a yi menene da menene in ya samu alheri ya samu abin da yake so kuma ya rowa ya dabi dukiya ya kai kasan waje ya dake zuba ya kaza sai Allah madaukin sarki ya togace maka wa'in bi guda takwas yace ga wanda ya kamata ka zaba إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا sai Allah marakin da ke toga guda ta kwace dai ne illa musallina allazina hum ala salatihim da'imuna haka ce sifa ta farko masu sallah masu sallah kuma ba sallah a yau ko sati so ɗaya da'imuna wanda zai sallah so biyar a rana so ya sallah biyar biyar sati kenan gashi ga wanda zai sallah sati to daya za ke sallah sai ke dawo ga wanda zai ala salatin da'imuna wane ne kamata ka zaba allazina hum ala salatin da'imun eh. wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum sifa ta biyu da kuma waɗanda suke dukiyar da suka tara akwai hakki sanan ne aka ce sirrin su ba da zakka dukiyar karkatara aka ce wajibi ne ka sai ka ba da zakka ashe haramun ne ka sati dukiyar su ko ka fati dukiyar su ka je azurta kanka ko ka kai waje sifa ta biyu kenan ga wanda zai kira dukiyarsa ya san addinin sa ya wajabta ya ya bada zakka da wanda baya bada zakka wane ne zaka zaba yake wannan jinan bi amma wannan zila bi amma wannan hakkun bi sa'i wal sifa ta uku wanda zina yusaddiquna bi yawmi din wa'anda suka gaskata ranar takin alkiyama daga ran da ya haku da mulki aka zari ka zama shugaban kasa ko zama gwamna ba dukiyar ke kallo ba a'a yana tunani akwai ranar da duk inda na kai da mulki akwai ranar da a waye gari Allah madaukakin sarki sai anan maliku aina muluku dunya jama'al mulku yawma abinda ke gaban kenan wannan same shi ba za ka yi kasara ba na hum min azabi rabbihim mushfiquna wa'anda ke tsoron azabar Allah madaukakin sarki ba wa'anda suka tsarkake Allah ba zai maka komai ba zuciyar sake kashe bal rana ala bai ma kanu yadda ba abin da suke ba sa ji tsoron Allah ayi tsafi ayi kace kace dan saboda a hawarki ko a tara dukiya duk wanda ya zabi irin wannan wallahi sai ya kuka da hawayensa inna azaba rabbihim ghayru mamun wallazina hum liqurudihim hafizuna ga wanda in ka zabe shi zama shugaban kasar ka zai ka tagi karsa ba zai nemi mata mutane ba ba zai nemi yaya mutane ba baya zina baya tangiya baya komai in aka kawo shi gashi kuma ga wanda zai zina ga wanda zai fasikanci ga wanda zai tangiya in ka zabi son zuciya wallahi sai kai kuka duniya da lahira illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum ghayru malumina faman ittaqa wara zalika fa ulaika hum aduna wal ladina hum li amanatihim wa ahdihim ra'una sifa ta gaba wa'anda suke kiyaye amana da alƙawuran su kai ai akawari an kafa gwamnati Najeriya aiki na zama shugaba za a yi san kiyaye mutuncin kasa da fikirin kasa yana zama shugaban kasa ya ce to da bayarbi da bahaushe da ibo duk zauna lafiya alƙawari aka yi za a zauna lafiya amma ina kafa barki kabila ta ce dan ni na mulki bar ku kashe wannan gara ma sai wallahi bai kiyaye amana ba in ka zaru ai wallazi hum bi amanatihim wa ahdihim ra'una sai wanda zai san zai kiyaye amana amana kasa dukiyar kasa ta zama ta kasa ce ba dai ma za a yi akai kasan ba a gyara wutar lantarki a zauna lafiya a samu security yan sanda a biya su albashi isasshe su a aiki yadda ya kamata sojoji a biya su albashi isasshe su aiki yadda ya kamata ba a ɗaiɗi dukiyar kasa a taskace a tara mutane na wahala malamai ba ba albashi ko ba albashi da an ce za a yi zabe ko firamare election ko zaben kasa a ɗaya ba dukiya ma kuɗin dukiya ana kashe wai dan mutum ɗaya shi kadai a zabe shi wallahi tallahi bai kiyaye amana ba ya ki amana duk wanda ya ji wannan sai ya kuka duniya da lafiya والذين هم بأمانتهم وأهلهم راؤون والذين هم بشهاداتهم قائمون وأن سنجد شيئا بغير قوة بحوث يي بير يي إبو يي مسلمي يي كريسا يي قوة نيني حق إليه أتيرنا حق أقول كائلو جينا من لافيا ولا ني أبيسو إما أبيسو الظاهر جينا دون لافيا جمنا جينا دون كذا هرما سيدا في أي عادتي يقول أنها دون لافيا والذين هم على صلاتهم يحافظون كيساك ميميتوا ga wanda ke yin sallah a cikin sake su daya ko a wata so daya ko a shekara so daya da wanda yake sallah kullum wanda zai lahum ala salatihim yuhafizuna wane ne yake da sifan da za a rabe shi shugabanci wanda zai lahum ala salatihim yuhafizuna ulaika fi jannatin mukramuna فما للذين كفروا قبلك مؤمنين عن اليمين وما للمؤمنين اللهم اجعلنا من وآتنا من عافيت وتولنا من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليك ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعاليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومكن اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم. ويرسى za su je su ga kawo a je a sai suka yi faki dai a je suka yi kwano dai ko rabin kwano duk bai sai ya kawo ba a bayar wannan ta kawo wannan ta kawo kawo ko ka ko ya kike karatu ta sallah ya bi naira matar ya je kwale sau a eh, rabin fili guda goma ko guda biyar kowa ya bayar wannan dan kwali nan sai suka zo suka gallaza abin yanzu ma in rf ka ta kawo maka sukari kana sai gaban ka ya faɗi na za ka zama gaban da za ka wannan mutuncin an wannan zumuncin an wannan duk wa'annan sai aka zo aka waye gari kowa kana cikin gidanka kana takkan matanka tunda ba ka da isasshen abincin da za ka bata ba ka da isasshen tufar da za ka bata kana kallo kana shigowa gida kana kallon ka sai ka bata haushi kana kallo ka sai ka bata haushi ba ta yi maka laifin komai ba dan ba ka da abin da za ka bata ya an kaba laifin komai ban ka zai sai ranka ya baki to shi kenan rayuwa gida ta mutu kenan kowa zai fito waje kowa kai ka fita waje kai kana cikin lafiyar ka kenan da iyawanka kana aiki ana baka cikakken albashi da duk alawar da za a baka da ishe ku mako ɗaya ba in ka tsufa karfin kai tare kai ritaya sai ka shekara arba'in kuma baka sanin ta fasan ana baka hundred fasan da ishe ku ma'ana rayuwa ta zama banza ki ma'ana yanzu rayuwar da ake minus kenan negative ma'ana duk rayuwar da kake cikin Najeriya yanzu in ma'aikaci ne mai albashi hasara kake ba ka da wanda ka ci lafiyar ka bata isa ta kawo ma dinga ka ci da iyalanka ba ina garin da lafiyar ka ta kare sai da shi ba ka da yadda zaka yi sai kai ma ana nan imanin ka na raguwa kana tawili sai duk ima to larura ai fata sai ka shiga yaudara sai ka shiga fata sai a waye gari kowa ya zama barawo kowa ya zama ba imani ba mutunci shi ke nan sai Allah ya saukar da bala'i sai a ce wa raballahu masalan qaryatan kanat alinatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin kafarat bi al'ummillah fa azaqa Allahu libasa al-ju'i wal duk wayannan kasashe da wuce ana yaki ana tashin hankali ana kashe kashe kowa ya fita yaki ga daji ba ruwan ka ba mata ka ba ayanka kana fama da ranka ne ba sarki ba gwam kowa ya shiga daji yaki ake ta yi kowa san haka suke zaune da lafiya aka zo aka tsara musu rayuwa ta fitina ta kauce ba ta fangarewa addinin Allah kenan sai Allah ya zai danye san da ke ba su albarkaci rayu sai Allah ya danye kenan sai ku rayu gari akwai wanda suka shekara a kiran sai cikin sarki zai daji akwai wanda ya wayi gari bai san iyayensa ba akwai wanda aka wayi gari aka sai ba shi ba matarsa ba a yarsa ran shi yake an rabu kenan har lahira duk abubuwan da ake sa muku kenan ake sa ake tsarawa ake zo a shiga ciki in ba haka ba me ya kawo mutum na rayuwarsa da lafiyarsa yana aiki kowa ya san albashin da za a bashi ba zai ishi ko daya ba kuma ba wanda ke kokarin yaya za a yi sai dai kowa na son a tsora shi kan makami ya yi tsata ya ɗebi kudi kaje da shi duk abin da ka ɗaya ba a zalunci ina za shi ba abin da za ka yi da shi kai kanka ba za mu kwanciyar ba samu kwanciyar hankali ba waɗanda suke da haƙƙi ake son a kasan ka cika musu asibiti da magunguna makarantu da kayan koyarwa da ilimi da lafiya da mutunci sai ka kiya ka ɗaga kuɗin ba abin da zaka yi da shi zaka je ka nemi malamai masu tsafi wannan sai ka kawo kura wannan sai ka je kawo ɗan karnuka ɗan karnuka wannan malam mai kaza wannan malam mai kaza mai badosa ne ka duk ba ki ɗaya ku je imani ku ya kare kun kafirce duk ba ba ta bane ba a cikin bane sihiri ne duk abin da aka yi sai an yanka kura da baya ko bakin kare ko bakin tattaure ko bakin doki ko duk tsaki ake bautawa aljani ake wallahi tallahi ba tsubbu ne da aka sani na ko ai addu'a ko a rubuta maka a a'a waɗannan manzon Allah ke duk wanda ya je wurin mai buka turadi ka gaskata shi ka je ka je wurin sa kwana 40 ba za a karbi sallar ba za a ba ka sallar ka ba in ka gaskata abin da ya fada ba ka fara bima unzila ala muhammad zuwa za ka ya buga turabi ya ce akwai sa'a ko ba sa'a shi ke nan manzo Allah ka bi ma'un unzila ala Muhammadu. matsala ta yi tafiya ta yi tafiya yanzu masu kuɗi ma ba zai fita gidan ba sai ya dauki ya buga malami sai buga masa akwai sa'a ko ba sa'a to tafiya ta yi tafiya an tsallake wannan matsafa dun zurutun tsaci a je a kau kura zai kawo dan adam zai kawo ɗan yara zai kawo tsofaffi zai kawo bakin zai kawo karnuka zai kawo bakin taure zai kawo bakin menene duk wannan abubuwa tsafi ake ana wa aljanai ne wannan aljanai su ne suka yi alkawari abinda kake so za su yi maka amma wallahi tallahi ka tasirci وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر innama nahnu fitnatun fala takfur duk wa'annan tsafe tsafe tsafi ne ake yi sai ka ranka da iliminka da bugunka da makanika da menene ne baki daya sai ka da rabbiyar ka je wurin mahaukaci ko marhan mutum ka je ka ɗebi dubu saba'in dubu ɗari ka bashi ma'ana shi ne ka yanzu yana cin zarafin Allah da addinin musulunci ka yadda inda shi zai ka ka samu makami ka samu kuɗi ka samu ne ne duk ga sai yada na kabiri ai ba za ka samu duniya ba sai ka yi imani a shimfi da alqur'ani a yi zina a yi liwafi a karanta alkur'ani a saka shi jini wai sai ka yi imani wallahi tallahi duk kafirci ne an rabu da addinin musulunci kaulan wahidan kuma bai kara maka minti ɗaya akan kujerar karen da aka kai za ka wallahi ba a ba ko menene ba ba wanda zai su Allah madaukakin duk wanda ya yi kadin cewa wani mai matsafi zai iya masa abinda Allah ke ga dama ba wallahi ya kafa ya shiga cikin tauhidin rububiyya wanda ko mashirkan farko ba su shiga ba ga su ko ina ba inda ba sa nan a kuma suke a ankara suke a azare suke a limin gada suke da kalle suke a azare suke kofar gabas ne kofar kudu ne kofar yamma a katsina ne amma raɗi suke a nijar ba inda ba sa nan yanzu su ne ubangijin nan da aka koma gare su wai dan a samu mulki ko a samu kuɗi ina su kai sai ka zalunci mutane ka tara ka je ka ɗauka ka ba wani yaje kuna bauta sama aljanai me kai ai kai kasara kai kasara aljani baya iya tsafi da sihiri baya iya kara ma sakar ɗaya kan mulkin karan da Allah ya kaddar za ta sauka duk matsafan duniyan nan ba za su isa ba sai ka ran da Allah ya kaddara za ka sauka duk matsafan duniyar nan su buje buje su duk su gama sai ka ga ai masu alim masu su ba wanda zai iya tilasta Allah madaukakin sarki kuma Allah ya ce wa kadda alallahu Allah li kulli shay'in qadra malikin ka in Allah ya kai shekara nawa za a yi ran da Allah ya kaddara za ka sauka duk matsafan duniyar nan ba su kara masa kan ba to ina kake dan me za ka je ka rasa imanin ka wai dan ka hauka saura kan mulki ina mulki zai kai duke da ka tara a harama ina za su kai ka baka san da a sai ayi ma lissafi tun daga ɗari har miliyan wallahi ayi ma lissafin su ina ka same su halalci ko haramu in ka tsira cewa halal ne saura tambaya biyu ina ka ciyar da su halal ko haram yace wasalihina min ibadiku. wa imaikum tunda Allah ya ce min ibadikum ya halatta ka ce abdi amati amma halin da aka aka ce karahatu tanzihin ne wa qala abdan mamlukan darab eh abdan mamlukan Allah ya faɗi haka wa alfa ya sayyidaha ladal badi ta samu to alfa ya sayyidaha shugaban ladal badi wurin kofa وقال من فتياتكم المؤمنات هكا الله يفدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم امام البخاري ya kafa hujja da cewa ya halatta ka ce ma mutum ya sanyi ko ya maulaya saboda me yace ai manzon Allah ya ce komo ila sayyidikum lokacin da manzon Allah haka je yace aje a kawo Sa'ad ibn Mu'az wannan yahudu bani qainuqa ne ko bani quraiza yace wani hukunci za a yi musu aka ce manzo Allah ce ina Sa'd ibn Mu'az aka ce yana gida bai da lafiya yace aje a kawo shi yaje aka dauko shi kan abar hawar sa yana tafe yana zuwa manzo Allah ya hango shi zuwa yace komo ila sayyidikum ku tashi zuwa tarban shugaban ku je safa laifi kace ya sayyidi ya maulaya matukan babu girman kai a ciki ba zai sa shi girman kai ba to a wannan karan suka ce me ne hukunci mutum ya tashi dan ya girmama malamin sa ko shugaban sa wani suka ce inna yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin al-qiyam inma huwa li rabbil alamin wani suka ce a in ma malami ne mai daraja ne babu laifi ka tashi dan girmama shi matukan ba zai sa girman kai ba duk matsaloli ne masu matukan sauki tun da malamai wani sun bada izini ba ka da yancin ka hana mutane ko a yi tashin hankali sai suka yi da wannan ma'ana shi da sai ka kyale su dan ya ce tumu ila ya ce wazkurni inda rabbi ka tunasar da ni ka ambata ka tunasar da ni wurin eh, shugabanka rabbuka ai sayyidika ai sayyidika wa man sayyidukum da wata tawaga ta zo wurin manzo Allah sai wane ne shugaban ku sai a waɗannan nasoshi Imam al-Bukhari ya kafa hujja don ka ce malaminka ko shugabanka ko wani sayyidi ko maulaya yake duk babu laifi inna ma hani da yazo kada a faɗi waɗannan saboda wai a kare wannan jalibin saboda kalma da take daukan ma'ana mai kyau da ma'ana mummuna ana sai manzo Allah manzo Allah ya fi kowa kare tauhidi shi yasa yake cikin fatul majid babu himayatil mustafa janabat tauhidi duk abin da zai bayu zuwa wani abin da bai dace da tauhidi ba manzo Allah sai tsawata wani zai ce ma sha Allah wa shi ya Muhammad yace aj'altani lillahi niddan kul ma sha Allah wahdahu aw ma sha Allah thumma shi'ta dan me zaka hada ni da Allah ka sani kini ne da Allah manzo Allah ya je sai ya tarar da wani wani al'amma yana kutuba yace wa man yuti illah wa rasulahu faqad rashad wa man ya'tihima faqad gawa sai manzo Allah yace bi sahatibul qaumi anta bi khatibul qawli anta ina ne fissa yace wa man ya'tihima dan me zaka hada ni da Allah a cikin bamiri daya anan sai manzo Allah ce bi isa khatibul qaumi anta bi